Sashen Hausa na studio Kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamada ne dauke da labaran amma da farko ga muhimman kanan nasu. unguwannin birnin agadas na fama da rashin ruwa tun yau da 'yan kwanaki biyu dalilin bacewar wutar lantarki da ta faru a ranar halin nan tuni dai mazauna birnin na agada sun tsokaci za ku ji karin bayani wani harin 'yan bindiga a ƙauyen shawaki yankin Maraɗi, ya yi sandiyar mutuwar mutane uku da jikata hudu a ranar lahadin da ta gabata mataimakin magajin garin gundumar ya bada karin haske shirinmu na mata da kyautata jin daɗin rayuwa na ranar talata zai gabatar da wata hira kan jin daɗi da uwa take samu idan tana shayar da mama da ɗanta Tun yanzu ga labarin naku daki daki wasu unguwannin birnin Agadasa na fama da rashin ruwa tun yau da safe wata matsalar da ke da nasaba da ɓacin wutar lantarki a ranar Lahadi bisa gine-ginen samar da ruwan sha na kebar bubu a cewar wata sanarwa ta kamfanin ruwa na ƙasa da Sen. Wasu mazauna Agadasa sun yi tsokaci kan wannan lamari a cikin rahoton Musa Mamman. babu ruwa sau abin da ya kamo daga bakin azan yan zuwa dubbai duka muna matsalar ruwa fisi billah adiba mana na rushe ruwa ya dame ruwa wani lokaci yana zawa da dare to yanzu yau wajen kwanan uku rabon mu da ruwa fisi billahi ruwa kuma cikin dare yake zawa in ya zo lokaci kafin sai ya tsaya to yanzu yau da sai ruwa nan gabas gaba ɗaya kwata kwata babu shi mu dai talaka ne mu dai muna da kuka gaskiya na yiri ruwa to mu dai a gaskiya wanga shi ruwa ya sha mana kai fi lillahi yau kwana biyu da muke bude famfo babu ko na alwala ba mu samu ba ga masu kura an kattare su ruwan ga su ce dala hamsin ta jikka 'Yan sanda biyu da 'yan farar hula guda aka kashe a hudu suka ji rauni wannan ne sakamakon wani hari a ƙauyen shawaki da ke gundumar tsibiri mai iyaka da Najeriya a ranar Lahadin da ta gabata. 'Yan sandan na rundunar da ke sintiri na sa-ido kan iyakoki sun je ne su kai ɗauki ga ƙauyen da aka kai ma hari. Mu saurari karin hasken mataimakin magajin garin tsibiri Isufu Ladan a cikin rahoton Muhammad Mamman. mun ga gawa ɗaya kuma cikin bangaren soja da alamu guda ya rasu yakin kuma nan da alamu sun zo sun ɗauki wasu gawawaki wanda ba ma ciya ko na wana kinan dai wanda sun kamata cikin wanga abu sun dan dara ko hudu haka na ko hudu ko da haka nan da aka tabbacin su mutum kusan uku dai ko babban na akwai ɗaya daga cikin jama'an mu sun kashe shi kasan asarar rai wani abu ne sannan sun kawo tsoro sun sama jama'a yanzu hankulan jama'a ya sake tashi sosai ma kana ji wasu cewa suka yan mai hita daga nan su za su barin garin to ka gani sun kula dabbobi ai ji sa kusan sha tara da tumkiya kusan takwas haka ka gani ai wannan shi ma wata matsala ta duk gonakin su masu ƙarfi na bakin daji sun gagara noma shi ma wata matsala ta ga ta nan karamcin abinci Haka kuma sojojin kasar Mali biyu aka kashe a ranar Litinin a yayin da wasu bakwai suka ji rauni a lokacin fashewar wata nakiya a Jugani na yankin Mafti in ji rundunar ta kasar kan shafukan sada zumunta na intanet. Fashewar ta faru ne a ranar a cewar wani labarin AFP. Haka wani labarin na daba na kamfanin dillancin labarai ya ce Boko Haram ta kashe sojojin Chadi guda hudu a wani harin da ta kai a ranar Litinin kan wata tashar bincike da aka kafa da bayan nan a yankin tafkin Chadi da ke yammaci. Shugaban ƙasar Nijar Isufu Muhammadu na halarta a yau a Dakar a taron shugabannin ƙasashe da gwamnatoci na gamayyar tattalin arziki da kuɗi ta yammacin Afirka imowa a taron da zai mai da hankali kan hanyoyin da suka dace na tattara kuɗaɗe domin yaƙi da ta'addanci a shiyar tasu. Mutuna muku cewa a ranar 13 ga watan Satumban da ya gabata a Burkina Faso shugabannin sun ɗauki niyyar na tattara kuɗaɗe domin tabbatar da tsaro a shiyar tasu. A Agadas masu fama da nakasa sun zama saniyar ware kuma ba a barin su samu guraben aikin yi musamman ma a bangaren kamfanoni masu zaman kansu lamarin da salamatu mai dungwai sakatariya janar ta kungiyar nakasassu take alawadai da shi albarkacin ranar kasa da kasa ta waɗannan mutane da ake bikinta a yau a cikin rahoton anise karim. Muna da mutane da yawa da suke da diplomansu da ba su samun kulawa. A ma'aikatar gwamnati ko kuma a ma'aikata mai zaman kanta, balle ma ma'aikatannu masu zaman kansu. In mun je, ko kallo ma baka ishe su ba, in sun gani kana tare da nakasa, sai su yi watsi da takardunka. Ni kuma a matsayina na mace mai nakasa, ina kira da 'yan uwana mata da su bar yin bara saman titi, ko da dan darajar mu ma bai dace ba, balle ma a nan a Bangladesh da ake gani yawan shi za ka gani yara ƙananan mata suna bara saman titi in ka tambayi sai suke maka iyayensu ma na kasassu ne A gaida fasarar Farida, an yi wata ganawa a ranar Alhamis da ta gabata a Tesawa yankin maraɗi tsakanin Zabaya na yankin da kuma shugabar kungiyar Zabaya ta yankin. Makasudan haɗuwar shi ne dai yin musanya kan matsaloli na nuna wariya da suke fuskanta. Ƙarin hasken Zakiya Ibrahim shugabar Zabaya ta maraɗi a cikin rahoton Saidu Sanke. sun ga matsaloli sun ce mm, sun ka zo suna cin abinci sun zo sun sa hannu sai a tashi ana gwada musu wari ko kuma in za a tahiya haka wani wuri haka an jero ana tashi sai a ware su wannan dangin su ba su gwada musu kyama amma dai cikin mutane da yawa gaskiya sun gai suna da wannan matsala zabaya mutum ne sosai kamar kowa suna aiki sosai yadda kuke yin aiki kenan a bar gwada musu wariya Allah ne ya halice ka bakin mutum yadda ya so ya gane ka baki to kuma haka Allah ya halicci zabaya haka ya so ya gane shi wanda ma sai yana da shi zaba ya adana abu ne ya kama abu ne da daraja wasu suna nan sun kashe kuɗi da yawa suna son su samu kowace ma'ar halta ba su samu an ka tallaba abun ka gwada mai su kenan wani ba ya gwada mai kiyayya Makon Afirka karo na biyu kan kimiyya na gudana yanzu haka a jami'ar Abdulmumin Jofo da ke nan birnin Yamai bisa taken ranakun bincike kirkirwa da kirkira ta fasa'a Salamatu Kadiri ta hiranta ta da masaniya Halima Hima jakadar Next Ashton ta Nijar bisa muhimmancin kimiyya. Wannan rana da aka buɗe ta zo daidai da zama na biyu na ranar kimiyya da bincike a jami'ar Abdulmumuni ta Yamai. A game da wannan taro muna so matasa su rungumi kimiyyar fusaha a nan Nijar. Mun kuma samu sakamako mai kyau saboda a cikin kwanaki biyu mun tanada wuri a cikin cibiyar kula da fasahar amfani da hasken rana inda muka samu ziyarar 'yan makaranta dubu uku na makarantu daban-daban. Yawancin 'yan makarantar karo na farko farko ne suka samu wayewa a kan wannan kimiyyar fusaha saboda cikin makarantu mafi yawan karatu kimiyya ba a yin shi a zahiri alhali kimiyyar fusaha fanni ne mai mutukar amfani gurinmu shine mu sake wannan tunani Fasara Nafisa Adamu Sirfo kenan. Dandalin Afirka na gajeren fim cewa da fim documentary na gudana a yanzu haka a wannan mako a ccfn jan rushe da ke nan birni mai bisa taken karama umar ganda yayin wannan biki za a nuna gajeren fim fina-finai taruka da musanya kan silimar afirka su ne a jadawalin wannan dandali mu saurari karin hasken sani magori daraktan cncn kuma shugaban kwamitin shirya wannan dandali a cikin rahoton fanta shamsu Wannan babbar muhawara ta haduwa a karo na goma sha ɗaya ne kuma ya shimfiɗu ne ga 'yan shekara goma sha uku waɗanda suke aikin harkar shirya fina-finai a Nijar. Ambasada Isa Hussaini ne ya kirkiro da wannan washe garin rasuwar Jean Rouge domin baiwa jama'a damar ci gaba da aikin da Jean Rouge ya yi a Nijar. Tun shekara takwas an horar da matasa a Nijar wayanda suke shirya fina-finai. Akwai kuma masu shirya fina-finai na afirka da turai waɗanda suka haɗu da nan nijar domin su tattauna su canza yawo wannan shekarar mu mai da hankali ne akan tunawa da umaru kanda wanda yana ɗaya daga cikin jigo masu shirya fina-finai afirka akwai baƙi da suka zo daga faransa cote d'ivoire burkina faso da wasu baƙi da suka zo daga canada muna ganin babbar dama ce na haɗuwa da waɗannan mutane A Juma'a shugaban jam'iyyar MNSD Nasara ya yi Allah wade da matsoli na kan aikin rubuta mutane kan kirgam na zamani a yankin Agada Sadifa da kuma Tillabiri. A cikin wata wasiƙa zuwa ga shugaban hukumar zaɓe mai zaman kanta cewa da Seni a cewar sakataren watsa labarai na jam'iyyar da kuma ke cikin ƙawancen masu wurin jayi da ke mulki. al'amura ne na sata da ke take ka'idodin kundin zaɓe Adamu Ide a cikin rahoton Nafisa Adamu. L'article 38 du Aya na kundin zaɓe ya yi magana a kan rajista makiyaya masu shekaru goma sha takwas sai dai mun yi la'akari an samu waɗansu kurakurai. Aya ta 30 tana magana takardun da ya kamata a gabatar kafin a yi wa mutum rajista. Sai dai an samu kurakurai misali a ayyaru inda hukumomi na da'ira suka shiga a cikin al'amari duka da yake babu inda a cikin kundin zaɓe aka yi magana suna da horumi. domin yin haka. Idan kuka ɗauki aya ta ɗaya ana yi wa mutum rajista ne tare da shaida sai dai a wani waje wasu baƙi ne ma aka yi wa rajista. Don haka muke kira ya kamata sani ta ɗauki mataki na ganin cewa wannan zaben ya tafi daidai yadda ake bukata. Mu Amnesty Nasara muna nan idan muka ga wani kuskure to ba shakka za mu yi kashedi. Fassarar Muntari Muhammadu kenan mun da ku da cewa mai matsawa mai watsa labarai na Seni da Studio Kalangu ta tuntuɓa ta tarfo da yau da safe ya bayyana tafiyar shugaban Seni kuma hukumar za ta yi bincike domin gano sai hancin matsalolin da wannan wasiƙa ta ambato kafin ta mai da martani. Studio Kalangu. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhadu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar. Don sai mu na musamman a cikin filimin na mata da kyauta jin daɗin rayuwa za mu gabatar muku da wata hira kan kyautata jin daɗin rayuwa zuwa ga uwa da ke shayar da ɗanta yadda ya kamata a cewar rukayyatu konate ta ƙungiyar unicef a yamai shayar da jariri kai tsaye na taimakawa na kare mace daga sabbin matsaloli zubar da jini kuma yana bata sarari a cikin zaman rayuwarta duka a cikin rahoton Marama Jallo Kanda. sa lokaci a tsankanin aifuwa yana futar da mata 88 sama ɗari matan da suke ba yaran su nono suna ɗaukan tsawon lokaci kafin su gani hailarsu kamar yadda rukayyatu konate ta faɗa ɗaya daga cikin ƙungiyar unicef niger mai kula da rayuwar yara daga an haihu in aka ba wa jaririn nono wannan tsotsar nonon da zai yi zai sa faɗuwar mahaifar ya zo da sauki kun san wani bi ana samun matsalar rashin faɗuwar haɗuwar mahaifa da wuri wani bangaren da bai kamata ba a yi sakaci mata ba su son yin reretsa tunda suna ganin sai sun kula da jaririn farkon kenan kashi da 98 bisa ɗari na hakan mata da suke yin bannono tsantsa ba su ganin jinin hailar su yawanci yana hanyar sa sarari ba tare da ka buƙaci wasu ƙwayoyin saka sarari ba don hana haifuwa wace riba ce mace da take ba da nono take samu idan ta bi hanyar hanyar da ake ba da nono kamar yadda an ka faɗa. Akwai mata da ke zubar jini sosai bayan haifuwa kuma sa yaro ga nono daga an haife shi yana rage zubar jinin shi ma. Yanzu wani bangaren ya sa kuma nonon ya kiyayu tunda akwai cututtukan nono da suke sa mata da ke da ruwan nono da yawa in bai hita ba nonon zai iya kamuwa da irin wa'annan cututtukan. Naji an ce wannan yana yaƙi da cutar kansa. Za ku iya tabbatar da wannan labari? Wannan ba ni da isassun tabbaciyarsu, amma na san dai duk cututtukan da suka shafi kumburin yawan nono, ciwon kan nono, kenan matar da ke ban nono tsantsa tana da sa'ar rashin yin ciwon kan nono. Akan abin da ya shafi cutar kansa zan bar wa masanan cutar da su ba mu ƙarin haske, amma ni ma ina ji ana faɗin cewa yana karewa da cutar kansa. muna magana akan taimakon da ake samu a wannan hanya ko kuma za ku iya ba mu ƙarin bayani saman shi ban nonon uwa bai da wasu dubaru masu mahimmanci bai kai ba a wanke bibironkin kin a tafasa shi a nemi ruwa don kada nono a sayi madara kenan dukkan wa'annan wani al'amarin lokaci da kuɗi ne ga mace ta gaida fasar rakiya arimi da farida maman kuma da haka ne muka zo ƙarshen labarin namu daga nan studio kalangu a huta lafiya